Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Ana kallon ɗan shekara talatin a matsayin wani wanda ya wuce yarinta. Ana sa ran ya fara shiga sahun manya watakila ma magidanta. sau da dama za ka ji ana cewa da zarar mutum ya kai shekara talatin to ya kai shekarun mallakar hankalin kansa da kuma sa ran mallakar abin kansa duk da yanayin da ake ciki na jimawa ana karatu ko koyon sana'a a Najeriya. Shi menene ake sa ran duk wanda Allah ya raya shi ya kai shekaru talatin ya cimma a rayuwarsa? Ku biyo shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. Da farko dai ga abin da waɗansu matasa suka bayyana a matsayin abin da ake sa ran duk wani matashi ya cimma kafin ya cika shekara talatin. da farko dai sunana Muhammad Ali wanda aka fi sani da Ali mai iyali. Personal assistant ne ni na gwamnan jihar Nasarawa. Ni a gani na ya kamata na farko matashi ya zama yana da ilimi. Idan ya samu ingantaccen ilimi, to abu na biyu abin da zai biyo baya shine ya yi ƙoƙari ya zama cewa yana da hanyoyi na samun kuɗi imma kasuwanci ne imma kuma abin da ya shafi hanyar ilimin kimiyya da fasaha den idan har ka kai wannan mataki to ya kamata kuma a ce abu na ƙarshe a ce kana da iyalinka a takaice dai a ce ka mallaki gida kana kai ma kula da wasu shashi kamar yadda kai ma aka kula da kai har aka baka tarbiya ka kawo wannan lokaci kuma kai ma sai kai kokari ka fara tunanin su iyayenmu ta ina suka fara a suka kawo ka zuwa lokacin da kake kafin kuma kai ma ka fara naka sunana amina ahmad adamu a ganina ko kuma in ce a tunanina saurayi ya kamata a ce ya fara mallakar hankali da nutsuwa domin hankali da nutsuwa su ne za su ba shi damar ya je ya yi ilimi ilimi kuma su ne za su sa shi ya je ya nemi sana'a sana'a kuma ita ce za ta sa ya zama na cewa shi cikakken mutum ne idan aka yi duba da, da hujjojin da na kawo a nan gurin idan har kana da ilimi nutsuwa hankali da sana'a to duk wani abu da ake bukata na rayuwa ka same su domin in dai kana da wannan abubuwan za ka girmi wulaƙanci, maula, sata da wasu abubuwan da za su gurɓata ɗan adam a cikin al'umma. Sunana Nasiru rabi Mailu, ni ɗalibi ne a jiga uh, State Polytechnic da ke nan garin Dutse. Abu na farko da ya kamata a ce saurayi ya samu a cikin rayuwarsa shine ilimi. Ilimi ba ɗaya ba, ilimi duka da na addini da na zamani. Na biyu kuma a ce saurayi yana da abin yi wanda ya dogara da kansa bai dogara da wani ba. Abu na uku kuma shine a ce saurayi zai iya taimakon kansa ya taimaki wani nasa da iyayensa domin ya kare kansa daga shaye-shaye, biye-biyen mata da wannan matsaloli da muke ciki na ƙasan nan wanda ba dai daɗin ji. Wannan shine abin da ya kamata a ce saurayi ya fara mallaka gaskiya dai ilimi yana daga ciki ne na farko. Sannan kuma ya samu sana'ar domin sana'a ita ce ita ma rayuwa a yanzu. Assalamu alaikum. Sunana hawa Garba sali Ni dai ɗaliba ce a matsayina na matashiya. Ya kamata ce matasa kamar ne da wanda suka fi ni masu samu abubuwa kamar haka kafin su kai shekara talatin. Ilimin boko da na addini kuma su samu haka sana'a a hannu wanda za su na kula da kansu ko da iyayensu ba su musu wani abu ba still kuma kamata ya a ci su san inda za su je da kuma abin da za su yi da kuma waɗanda suke ma'amala da su sabida yanzu duniya sai a hankali kuma a kula da kai duk inda za a je da abin da za a yi ya zama komai nit sunana sunusulawan Usman Gumel ɗalibi ne da ke jami'ar tarayya da ke federal university dutse a ra'ina ina ganin ya kamata a ce ya samu ilimi na addini da ilimi kuma na boko domin shine haske fitila na rayuwar dukkanin wanda adam sai kuma abu na biyu ya kamata a ce sauri yana da sana'ar da yake yi domin ya samu abin dogaro da kai ya zama na cewa ya zama zai iya riƙe kansa har ma ya taimaki wani musamman iyayensa da yan uwansa da kuma addini baki daya sai kuma ya kamata a ce saurayi yana da nutsuwa da hankali da zai taimaki al'umma ta fannoni daban-daban ya taimakon al'umma ta fannin iliminsa sana'arsa zamantakewarsa a cikin al'umma baki ɗaya. waɗansu matasa kenan da suka bayyana mana abin da a tunaninsu ake sa ran duk wani matashi ya cimma kafin ya cika shekara talatin. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta gabafinmu na sada zumunta a facebook.com slash trust da kuma twitter.com slash trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta Tinin Radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, kamar yadda kuka ji a shimfidar shirin cewa yau mun juya akalar shirin namu zuwa abin da ake sa ran matashi ya cimma kafin ya cika shekara talatin. Kun kuma ji abin da waɗansu matasa suka bayyana. Yanzu sai ku gyara zama domin sauraron Sabitu Garba Mustapha da wani masani ko mai sharhi akan harkokin matasa da bayani kan wannan batu. To, masu sauraro yanzu haka muna tare da Alshek Yahaya Garba Alyolawi, wani malamin addinin Musulunci ne, kuma masanin halayyar ɗan Adam. To, muna so ne mu ji ya shek, wai mutane da dama na da ra'ayin cewa a rayuwar matasa da ke tasowa, daga shekara ɗaya zuwa shekaru talatin na rayuwarsu. A nan ne mm. ake sa ran za a gansu sun samu abubuwa da dama da dama na rayuwarsu da za ta gini da kyau. Wannan mm. tunanin ma a matakin farko haka ne? Eh haka yake wannan tunani haka yake saboda ai kaga ko a cikin addini aka ce ka yi wasa da yaranka shekara bakwai na farko ka ba shi tarbiyya shekara bakwai na biyu to shekara bakwai na ukun nan da aka shiga daga sha hudu har zuwa sama to aboki ne ka samu za a matsayinka na mahaifinsa ya riga ya to ma zai rika tunani a rika tunani da shi a gida a rika tattaunawa da shi to lokacin da aka ce mutum ya kai shekara talatin alhali ba a sami ko bai sami wani saiti na rayuwa ba to akwai damuwa hmm. Kana nufin saiti na rayuwa ta wani bangare ko ta dukkanin bangarorin rayuwa da suka shafi tarbiyya da suka shafi abin da zai mallaka na rayuwa da makamantansu. A'a musamman tarbiyya ne abin da ya shafi mallaka wani yana da alaka da kadara da kuma fafutuka da ake yi a yau da kullum amma ana magana ta ilimi tarbiyya ina ya kama me makamarsa a rayuwa. Idan samun makamar shi a rayuwa ta ɓangaren tarbiyya da ilimi ba su samu a shekaru talatin ba, me za a iya cewa kenan game da ginuwar rayuwar shi? A gaskiya ya makara, ba za mu ci kwata-kwata babu ba, amma an makara. Wanda yana yawa da wahala kuma ya iya ya iya maye gurbin wannan makara da ya yi, sai dai a yi a ɗan abin da ba za a samu ba. To amma ɓangaren abin da zai iya mallaka a rayuwa na ji ka ce kaddara ce a rayuwa. Eh, Amma idan an fi batu da ya shafi abin da yake na kaddara, kai tsaye an iya cewa idan a shekaru talatin ɗan adam bai fara samun gurbin sana'a da jari da makamantansu ba ta na ɓangaren ma akwai matsala kenan ko kuma yaya? Ba karama ba. Ya kamata daga sha ɗaya sha biyu zuwa sha shida zuwa ashirin in gidansu noma ne ya rike noma in gidansu tela ake yi ya rike tela in gidansu ICT ake yi ya rike in karantarwa ake duk abin da ake yi a gidansu ya zamanto shi ma yana da kaso mai tsoka na iyawa da kwarewa idan har aka samu wannan to yaro zai sami saiti kai ko da ba gidansu ake ba ya zama yana da abin da ya je koya ko walda ce ko talla biredi ne ko ne ya zama yana da abin da zai iya rufawa kansa asiri lokaci yana kurewa matasa a wannan zamanin sai ga mahaifi ya haifi yaro ya karantar da shi har jami'a sannan kuma yaro ya kasa sani yadda zai mai da biyar goma sai dai a dawo ya sake zauna a gidan yana jira babansa ya sa masa aiki wannan wani irin lalacewa ta shafi matasa kuma da aka mu duk waɗannan yan shekara talatin ɗin nan ne yawancin ba su wuce nan ba sannan akwai wata matsala da take fuskantar matasa ban sani ba ko karancin ilimi na ne wani abu dogon buri yana samun su mutum ya yi ne ya kwana a waya da suna yana crypto ko yana forex wannan abun in ma yana azurta waɗansu to da yawa daga cikinsu ba abin da yake yi in ban da samu su dogon buri da kuma talauta musu zuciya sai ga mutum ba zai fito ya nema ba yana nan yana zaune wannan abin ya shiga ya shiga sosai waɗanda suke cin nasara a cikin su kalilan ne inda kowa cin nasara ai da kowa sai makale a crypto a daina sana'a mm. a daina nema a daina komai amma sai ga mutum yana jin yana hararo an su miliyoyin kuɗi a lokacin da ba zai ci da kansa da wannan sana'ar wannan abun na rasa yadda za a fito da shi kuma yana haifar da kasala yana hmm. haifar da rashin jajircewa sai ka baka son aiki baka san kai dai kana nan makala da waya kana ta kallon lambobi ya cutar da bayan ka ya cutar da idan ka ya cutar da abun kuma ba a gajiya to wannan abun kuma yana sa mutum ya ji baya san karatu bari in yi tambaya mana wasu waɗannan shekaru talatin ɗin ana ganin na cikar hankalin ɗan adam ne ko kuma wani irin kallo ake musu ne da ake fatan fara ganin ginuwar rayuwa a cikinsu. Eh suna da alaka ne. Akwai a kaga musulunci har zuwa shekara arba'in ne. A dokar Najeriya zuwa shekara sha takwas. Daga shekara takwas takwas yaro yana iya yin addinin da ya ga dama. Yana iya yin abin da ya ga dama da rayuwarsa. To daga sha takwas din nan mu dauka daga sha takwas din nan zuwa arba'in ko daga sha shida zuwa arba'in ko daga lokacin da mutum ya balaga zuwa arba'in. Wannan shine musulunci yake yake yake lissafi da shi to a bangare na rayuwa kuwa idan aka ce mutum yana da shekara ai yawanci wanda sai gama university zaka ga yan shekara kasa da talatin din ne wani lokaci a dan kusa da talatin ko sama da talatin kaɗan ko ƙasa in ka lissafa zaka kalli mutum 25 26 zuwa 30 mutum ya ta sama gama gama university an ba dai ya samu matsala irin ta tsarin karatun Najeriya ba. Mm. Idan yaro ya samu ya iya karatunsa ko ya gama karatunsa, babu wani matashi da ya ci gaba face tsakanin ɗaya zuwa talatin ya san me ya kama. Shi yasa da tajruba da abin da tarihi ya tabbatar shi yasa ake ganin daga shekara ɗaya zuwa talatin in baka kama komai ba zai wahala ka kama. To idan haka ne wane ne yake da alhakin ganin ginuwar matasa a shekaru talatin ɗinsu na farko? Wannan batu ne da ya shafi iyaye kai tsaye ko malamai ko kuma su a karan kansu ne matasan ya kamata su samu nutsuwar da za su fahimci inda suka fara tunkara. Duka ne malam Sabitu. Iyaye su ne na farko, su ne farko farkon malamai na yaro kuma su ne permanent malamai har ƙarshen rayuwarsa ko ya girma sunan shi yaro a gabansu za su yi ta koya masa rayuwa iya mahangarsu amma shi su iyaye za su taimaka masa ne suna ba shi saiti su za su taimaka wajen makantar da zai yi su za su taimaka wajen saita masa abokanai za su taimaka masa hatta sana'ar duk abun nan shi kuma ya zama to mai biyayya kaji inda ya sha ya sa ce maka duka ne shi kuma ya zamanto yana biyayya ga abin da suka faɗi masa lokacin da yake biyayya ba wani mahaifi ko mahaifiya da za ta sai ta ɗanta zuwa ga abin da zai cutar da shi a iya ko da an samu akasi sai dai in wani abu da ya zo ya faru amma iya lissafinta yana samun wa ɗansa ne abin da ya fi muhimmanci to sai su kuma yaran mutum ya gane yana kallon abun da mai hankali tunanin shi mai hankali yana lura da me yake faruwa tare da shi kusa da shi nesa da shi me ya faru da wancan ya kauce masa me ya faru da wannan yana karatu yana yana lura na la'akari wannan shine zai sa mutum ya iya gogewa a rayuwa sannan su malamai da suke su kuma malamai da za su ta kokari wajen tarbiyya tarbiyya ana saita mutane ana gaya musu abin da zai eh, kusantar da su zuwa ga ubangijinsu mm. wannan idan aka samu wannan zai sa yaro ya zamanto yana da tarbiyya yana da tsoron Allah yana da ba sata ba zinaci zinaci ba kasala ba mugunta ba ha'inci ba corruption Tuma sauraro da wannan bayani na Alshak Yahaya Garba Alyolawi, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Sabitu Garba Mustapha da kuma Muslim Muhammad Yusuf. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.